بسم الله تفضل أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن الصادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الله يا تعوم بيو قوة رمضان شكرا دبو إيا دقليه أولى أربعين باين هجرا مزو الله صلى الله عليه وسلم رانا دا كي بقي قوة مايو شكرا دبو بيو دشاترا شكرا ميلادية تو الحمد لله منا آية ta talatin da shida ta suratul anfal to malam ya ce wal kufar wal kufaru yunfiquna amwalahum lita'awanu 'ala al kufr so kafirai suna ciyar da dukiyarsu lita'awanu domin su yi taimako tsakanin junansu 'ala al kufri akan kafirci هكذا كانوا يوم بدر وهكذا ظلوا بعد بدر haka dai suka kasance ranar da aka fita aka yakin badar da kuma suka doge akan wannan hali har bayan yakin badar wannan kufar kufa quraish wayana ayoyin jihadin nan da muke karantawa Allah ya mai da mu bayan tun lokacin da musulunci ya bayyana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hijira bayan hijiran mazan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai Allah da kanshi ya sabbaba yanda za a yi yaƙi tsakanin wayannan kafurai na makka da musulman da suka yi hijira tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to shine Allah ke tunatar da mu wannan tarihi yanda wannan addini yanda wannan addini ya fara hatta kan shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shine a gaba a yin wannan jihadi na tabbatar da wannan addini kuma yana gaya mana irin wahalar da suka sha irin makircin da aka yi musu irin wahalar da aka yi aka tabbatar da wannan addinin saboda haka bayan wannan wahala wadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da kanshi da sahabban nan dukansu suka shiga da tsoron da suka shiga bayan haka addini ne ya tabbata Allah ya kawo buɗi sannan kai kuma ko ko wani mutum ya zo ya canja wannan addini kun san wannan shi da rahama kuma sai wata magana Allah ya shirya da mu to suna kashe kuɗin su domin su ga sun tabbatar da kafirci iz mene ce wallahu yunziruhum bil hasara min ما ينفقون من أموالهم في ذلك ويعيدهم الحزيمة والخذلان فقال shi kuma Allah yanzu nan yana musu gargadi bil hasara za su samu nadama za su samu bakin ciki akan abin nan da suke ciyarwa na dukiyarsu domin su ga sun tauye musulunci kuma Allah na musu wa'adi da za a rinjaye su shine hazima wal khadlan kuma Allah ba zai taimakon su ba khadl shine Allah ke taimakon su duk wanda yace zai kashe kuɗin shi domin ya tauye hanyar Allah ko addinin musulunci ko musulmai zai kashe wayannan kuɗin kuma ba zai samu cin nasara ba shi yasa Allah ya ce innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah lalle wayannan da suka kafirta suna ciyarwa da dukiyoyinsu domin su kange daga hanyar Allah kuma eh, daga hanyar Allah ai yuharibuna nabiyya wal mu'minina lidhalika suna yakin annabi da muminai domin haka nan wato domin su kanje mutane daga hanya Allah wa sabilullah huwa kullu ma fihi raf'un lil islam me sabilillah shine duk wani abu wanda yake akwai ɗaukaka ga musulunci shine raf' lil islam duk abun da zai ɗaukaka musulunci wannan hanya Allah ce duk abun da zai kaskantar da musulunci shi kuma wannan akasin hanyar Allah ne saboda haka wannan ta'arifi ne am lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a lokacin da suke wannan yaƙi mutum bai da zaki ko dai kasance da quraish ko dai kasance da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin gaskiya da ƙarya sun rarrabu a ranar Badar shine yawmal furqan yawmal taqal jam'an dan gaskiya da bata sun rarrabu saboda haka hukunci hukunci ɗaya ne kama muna shigowa zamani a hankali a hankali fitina wata fitina annabi sallallahu alaihi wasallam yace tad'ul halima hayran mai hankali ne zai rude balle kuma wanda bai da hankali fitina ce za su illo masu hankali za su rude to irin wannan dole sai mun koma ka'idoji mu ce in mun yi haka akwai maslaha akwai fa'ida in mun yi haka kuma akwai mabarra akwai cutarwa to sai an zo wayannan abubuwan su ne za su nuna ma musulmi inda za su karkata duk da akwai alfani nan ne addini yake duk inda akwai cutarwa nan ne kuma sharri yake domin abubuwa za su zo su cakuɗe ba za ka yi sani a ƙibla ba abinda kawai zai fitar da mu shine maslaha kullum sai an samu masu istinbadi masu ilimi na wannan zamanin su ce ku yi kaza ko ka ku yi kaza kun ga akwai wani zamani malam Allah ji kanshi yake cewa ku shiga soja ku shiga soja ku shiga yan sanda ku shiga wannan ku yi ku yi ku yi ku yi domin nan ne maslahan raf'ul islam nan ne maslahan ɗaukaka musulunci domin in ba ku da nan jami'ai ko karatun nan ya sha faɗa ko karatun nan ba za mu iya ba wannan karatu ashe kun ga kenan kasancewansu akwai su a ciki ya kawo mana wannan zaman lafiya har muna iya karatu har mu ce Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai garuruwa musulmai na da yawa mu duba nan Cameroon da za a fita muku da musulman da ke cikin Cameroon mafi karanci sun kai arba'in cikin ɗari amma kuna jin wani motsin su ba ku jin motsin su domin me duk wani abu ba su bane an mamaye saboda haka ɗaukaka kalmar Allah ko addinin musulunci wannan shine fi sabilillah duk ko menene mutum yayi zamani na zuwa abubuwa na canjawa jihadin mutane na canjawa dole mutane su la'akari da wannan kada su ce a'a wai sai yanda musulunci ya faruwa yanda haka nan za su iya in ba haka suka yi ba wato suna ganin ba su jihadi ba domin wani lokacin ka kai haka nan ma kuma maimakon ka samu fa'ida sai ka kawo wa musulmi cuta kuma a ƙara danne musuluncin nan da hujjoji masu yawa misali kwanan nan a senegal senegal ne ko eh, wani gari sri lanka wani yara 'ya'yan masu kuɗi irin hamasan nan suka je suka kai hari a hotel suka kashe mutane aina a addini aka ce ka kashe mutum misalin mutum wanda yake ba mayaki ba mutum ba makami a hannun shi yaushe aka ce a addinin musulunci amma yan masu kuɗi sun je sun karanta jihad ba su fahimce shi ba sri lanka to yanzu abinda sri lanka suka yi suka ce to duk wata mace za su hana mace ta sa niqab haram a cikin ƙasa to wayannan sun jawo mu musulunci alheri ne ko sharri sharri to wannan dole matasa kun ga kula da wannan kafin kai abu ka kai wani abu kai kadai wannan maganan babin jihadi ba a yin shi sai da imam la budda bil imam wajibi ne domin da shi ne ake yaki yuqatalu min wara'ihi wa yuttaqa bihi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bayan liman ake to shi kuma liman yana duba masalih yana duba maslahar musulmi ina take me ya kamata ku yi malaman mu sun ce mu je mu karatu ko mu shiga duk inda ake shiga ko mu kare musuluncin nan da duk inda ake cutar da shi in dan jarida ne yan jaridu na sukan musulunci kai kuma kai ka gyara musulunci ko menene akwai hanyar shi Allah ya da mu to fa yunfiquna to lalle za su za su kashe wa'annan dukiyoyi sun matakuna alaihim fi akimat al'am sannan ta ƙarshe za ta kasance alaihim hasara za ta kasance nadama domin ba za su ci nasara ba li fawatiha domin dukiyar za ta kufce musu wa fawatu ma qad qasaduhu kuma abinda suke niyya da wannan dukiya duk zai kufce musu thumma yughlabun bayan kuma sun rasa dukiyarsu sun rasa abinda suke nufi thumma yughlabuna fid dunya kuma za a rinjaye su a duniya والذين كفروا منهم كما للي من تكافت daga cikin su wa min ghairihim da kuma wayan su ba na Quraysh ba ila jahannama fil akhirati yuhsharun wato ran tashin kiyama zuwa ga jahannama wuta jahannama ne za a tayar da su ana saƙona ana gargada su zuwa jahannama wa iyazu billah saboda haka duk wanda ce zai kashe kuɗin shi ya yaƙi addinin nan zai kashe kuɗin zai yi hasaran kuɗin kuma zai zo ya ga addinin na yana ƙara bunƙasa yanzu abin da ake cewa kasan europe nan da shekara talatin maganin europe ingila france da sauransu poland abin da ake magana nan da shekara talatin abin da ake hasashen cewa yawan ma musulmin da ke ƙasan zai fi yawa akan wanda ba musulmai ba ashe duk yakin da aka yi gaba ɗaya kuma gashi musulunci ya zo yana dawowa me yasa musulunci ke dawowa yanzu domin halayen musulmi musulunci na watsuwa ne domin halaye akwai wani bature ya ce nan gaba tura turawa ya ce ba za ka ba wani bature ko wato ya bature ana nufin wanda ba musulmi ba za ka nemi wani pakistani ko wani bajalladashi ko wani musulmi ka ba shi yaka me yasa domin musulmi bai shan giya bai shan taba bai shan kwaya baya ƙarya rayuwar shi tsafta amma in ka ba nasu zai dawo a buge ya duke ta ya kashe hakisa suna yi wannan giyar da suke sha ya ce nan gaba sai mun zo ba mu ba su ‘ya'yanmu sai dai mu ɗauki musulmi mu ba su ‘ya'ya a ingila domin halaye shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba abin da ya fi nauyi a mizan ranar tashin kiyama kamar fasilin khuluq halaye na kwarai ba yawan sallah ba ba yawan azumi ba ba halaye na kwarai mutum ne a ruwa an zo an ce don Allah muna tambayan malam wane ta ce kai mutumin kirki kun ga wannan shahada ita ce nauyin sikeli amma an zo anguwa muna neman malam wane ya ce kai wannan mutumin Allah dai kawai kiyaye mu da shi ba yana sallah yana azumi wataƙila kowace ramadan ma yana can ah, ya tafi umra ya bar ya bar makwabta cikin yunwa wai shi yana neman me lada a halaye halayenka halaye sun fi lada a kan komai su ne a ran tashin kiyama suka fi nauyi a sikeli halaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce li kulli dinin khuluq wa khuluqul islam al haya kowane addini yana da halayen shi amma halayen musulunci shine kunya jin kunya kusan wani abu wannan addini abun nan da yake muna lokacin da wannan annoba annoba na kita ko alloba annoba ta ciwon aids da ta fetso duniya ta fara ne daga mutane masu luwaɗi a amerika da ba mai kama ta sai mai luwaɗi sai kuma ita cutar ta zo ta canja ba ta buƙatar mai luwaɗi har ma Eh, tsakanin namiji da mace tana tana yaduwa sabon bakon cuta zo ya fetso a cikin duniya suwa suka fetsa shi nan masu tourist tourist din nan su je hotel su kwana masu zagaye duniya daga Amerika ne ta watsa ta mamaye duniya to da ta shigo afirka da ta shigo afirka kamar ka jefa hatsi ne a wuri gashi mai danshi mai laushi mai taki baƙar ƙasa mai kyau mai haɗin nan zai yi to haka ta watsa cikin afirka domin ba mu da tsafta to abin da nake son nuna muku nukta din nan da ciwon aids din nan ya watsu mu ɗauki afirka ya fi watsuwa akan kowane ƙasa a afirka ma mu ɗauki ƙasar sudan domin ƙasar sudan ita ce ta haɗa tsakanin musulmi a arewa da wa'inda ba musulmi ba a kudu bambancin ya fi yawa a kanmu matsalar najeriya a kanmu ya fi yawa domin kudinmu akwai musulmai da yawa kuma arewa akwai wanda ba musulmai da yawa amma can kamar an rabe biyu sai aka samu mutanen da ke mutuwa daga ciwon aids bambanci mai yawa tsakanin kudu da arewa a Arewa bai fi mutum dubu biyu ba su mutu a cikin shekara amma a kudu sai a samu mutum dubu goma sha biyu sun mutu a shekara kun ga akwai bambanci ko to me ya kare nan? me kuma ki kare wannan musulunci ne ya kare can, kuma rashin musulunci shine bai ba wa'yancan kariya ba me yasa alhaya wannan kunyan nan da kuke gani mutum a musulunci yana tsoro a ganshi ko yana jin kunya a ganshi na alfasha ko ba ka ba ko zai yi sai ya ɓoye ko zai yi sai ya ɓoye to ɓoye wannan ma yana rage yawan akan yana jihar na yi a ce sai an ɓoye sai an samu wani wuri za a ɓoye yana rage ɓarna akan a yi shi jaharan to amma su a bayyane suke yi ba bai damu ba shi yasa wannan ciwo da ya shigo duniya sai kawai Allah ya ba musulmai wani kariya kariya daga tsafta rayuwarmu ta tsafta haka a Najeriya an ce ƙasar da tafi wannan ciwo na AIDS yana kashe mutane shine kasar Akwa Ibom ƙasar Akwa Ibom kuma ƙasar da ta fi ƙaranci an ambaci zamfara kebi sokoto da jigawa ba wani abu bane yawan musulmi nan da yawan musulmi can to amma yanzu da rayuwarmu ta canja muka ɗauki ɗabi'arsu muka watsi da halaye na ƙwarai to yanzu kuma abun ya fara bayyana a cikinmu kuma yana yaɗuwa kamar yaɗuwar wuta don halayen mutane ya canja in muna so mu kare kanmu dole mu dawo da ɗabi'anmu kuma ɗabi'anmu ta kunya yasa muke jiran kafafen watsa labaru su bar taimakon makiyan addinin musulunci a yakin musulunci ta yaya duk wani abu na batsa duk wani abu na ɓata halayenmu na ƙwarai shi suke yi yanzu wannan tafsiri in an je biya miliyoyin kuɗi ake biya nawa za a bayar ba ku jin wani lokaci ana cikin bayani dole mu tsaya domin iyakan kuɗin da muka biya na wanda za su gani na nesa ya ƙare awa ɗaya miliyoyi amma in abin ba ne a ba su awa goma ku ta yi ko ba haka ba ba laifi to ana ƙoƙarin ɓata al'umman nan ba iya cin nasara kan al'umman nan sai ta hanyar halaye kuma halayen ma in an ce an an muna kunya ya zama ana barna a waje muna gani ba ma inkari to halaka al'umma ta zo Allah tsare mu gaba daya saboda haka Allah ce sun mai yuglabun za a rinjaye su saboda haka ga musulunci yanzu yana so ya rinjaye a eh, Europe America ma insha Allah musulunci zai rinjaya ba da wani abu ba da halaye da ilimi saboda haka masu ta'addanci a yanzu suke yakin musulunci ka je da bindiga a hotel ka kashe mutane kuke su masu yakin musulunci shi sa muke ganin cewa akwai maƙiyan musulunci a bayansu in ba haka ba ga yaro yana son ya samu scholarship ya yi karatu akwai wanda zai bashi kuɗi babu ga mutum a asibiti bai da lafiya akwai wanda zai bashi kuɗi babu amma ga yaro yana so ya ta'addanci akwai wanda zai shi bindiga da ta kai wajen miliyan hudu ta yaya saboda haka ana yakin mu da wayannan mutanen su kuma kasu zama kamar jaki su yi hankali yanzu ba mun ce babu jihadi ba ne, akwai jihadi amma salon shi kan canja daga wuri zuwa wuri shi sa ya kawo wannan ka'ida duk abinda zai daga musulunci sama to shine jihadi ne fi sabilillah duk abin da zai na musulunci kuma ko da kana tsammani jihadi ne kana kabbara to ba musulunci ba ne Allah ya shirya da mu to bismillah ce ba sa cin nasara liya miza domin Allah ya rarrabe ko ko ya rarrabe ko muta'alliq bi takuna بالتخفيف وقرئ بالتجديد أي يفصل دومين الله يرربي الخبيث الكافر واتو الله يرربي ممونا أبو واتو كافري من الطيب دمي كوشين مؤمني ويجعل الخبيث كما الله يسكى ونم ممونا بعده على بعض واتو يقول ونساشي أكن ساشي فيركمه جميعا wato gaba ɗaya sai ya jefa su cikin jahannama yajma'uhu mutarakiman wato zai ɗora wani kan wani ba'aduhu ala ba'd sashe kan sashe faj'aluhu fi jahannama Allah ya saka su cikin jahannama ulaika humul khasirun wa'annan sune masu hasara wato Allah na gogarin ya tara kafirai wani sashe kan wani sashe domin ran tashin kiyama ya tara su gaba daya kamar yadda ake dora kaya kan kaya a jefa su cikin jahannama wa iyazu billah Allah tsare mu gaba ɗaya

in an ce qul ana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ne shi ake gaya wa qul lil ladina kafaru ya manzo Allah ka gaya ma wa'annan da suka kafirta ka abi sufyan wa ya abu sufyan alhamdulillah ya ji wannan kira lokacin da ake wannan yaki shi yana ɗaya bangaren in yantahu in suka hanu ay anil kufri daga kafirci wa qitalin nabi sallallahu alaihi wasallam daga yakin annabi sallallahu alaihi wasallam yughfar lahum to za a gafarta musu zunuban su ma qad salafu zunuban nan da suka ke sun wuce sun guce min amalihim na ayyukan su wa in ya'udu in kuma suka dawo ila qitali zuwa ga yakin musulunci da kafircin su faqad madat sunnatul awwalin to lalle fa sunna ko ko tabi'a farko lalle ta mutanen farko ta wuce ai sunnatuna wato sunnan mu fihim bil ihlak domin ya ga yadda aka kashe su Abu Jahal da sauransu a cikin Badr in sun tuba to Allah zai karbi su ya gafarta musu duka abin da suka yi nan ne shi na ake cewa annal kufru ya jubbu ma qablahu in mutum ya ya musulunta daga kafirci to wannan duka zunuban shi an gafarta mishi amma in suka dawo to lalle fa sunna ko ko tabi'ar Allah a game da irin wa'annan na farko gashi nan ta wuce shine halaka halaka fa kadhalika naf'alu bihim to haka nan kuma zamu yi da su in sun sake dawowa su ake annabi sallallahu alaihi wasallam wa qatilu ayatar Allah ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi makafuwai gargadi cewa fa in sun hanu daga yakin shi to za a gafarta musu in kuma sun dawo za a ci gaba da yakin su to nan kuma wa qatiluhum wannan umarni ne ga mumunai da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban gaba daya wa qatiluhum ku yaƙe su ayyuhal mu'minuna ma'tufun ala qul ladina ifrad ad-damir fil awwal lit-talattufi a farkon nan an ce qul wato ifradid damir damir ka kace musu ba ku ce ba kace musu littalatuf domin a ja hankalin su cewa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ke kiran su ba duka jama'a ke kiran su ba bihim wa hiya wazifatu nabi kuma wannan shine aikin annabi sallallahu alaihi wasallam wa jam'un fi thani anan kuma aka ce wa qatiluhum umurni ne ku yaƙe su duk jam'i ko littaharidil mu'minin ala alqital domin a kwadaitar da mu'mina a yaki da an ce kawai wa qatiluhum kai annabi ka yake su to kuma mu musulmai sai aka ce wa qatiluhum domin a kara kwadaitar da mu'mina akan yaki hatta la takuna tujadu fitnatun har sai ya kasance ba za a samu wata fitina ba wato fitina nan sharki wa kuna dinu kullahu lillah kuma addini ya kasance dukkan shi dukkan addini ya kasance ga Allah wahdahu wa <clears throat> wa la yu'badu ghayruhu kuma ba a bauta wani ba Allah ba fa in tahaw anil kufr to in suka hanu lokacin da kuke yakin su in kun fara yaki kada ku tsaya sai fitina ta gaushe ba za a yadda ba akwai wani shirki fa inna Allah bima ya'maluna basir to Allah ya kasance daga abin da suke aikatawa masani ne fa yujazihim bihi zai musa mako kun ga wannan magana ayan nan ta sauko lokacin da ake yaki tare da quraish quraish kuma sun su mushrikai ne suna bautawa gumaka kuma Allah na kokarin ya rarrabe tsakanin khabith wa tsakanin shirki da imani wato tsakanin shirki da tauhidi shine aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira su da su tuba in sun tuba shikenan Allah zai kankare musu duk shirkin da suka yi amma in ba su tuba ba ko musulmai ku yaƙe su kuma yakin nan da za ku yi za ya shi hatta la kuna fitnatun har sai ba fitina babu shirki shi yasa kuka ga yanzu in ka je makka ko in ka je makka akwai sauran mushrikai babu sauran mushrikai gaba ɗaya ga zirar arab babu sauran mushrikai an ce a kore su kuma a yaƙe su sai shirki ya tsaya domin ba yadda za a yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an aiko shi ne yuqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah annas nan ana nufin quraish da kuma mushrikai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar duniyan nan ba sai da suka musulunta gaba daya har sai da ya zama ka'aba babu mushriki babu gunki ya tsarkake ƙasa ba wanda ake bautawa a wannan ɗakin nan sai Allah shi kaɗai kafin ya ƙaura saboda haka sauran mutane akwai ahkam akwai hukunce hukunce nan ba ana nufin wai duk kafiran duniya ba wai ka gama da su a'a ba kafiran duniya ba ne domin kafiran duniya iri iri ne akwai ahlul kitab cikin kafirai kuma akwai mushrikai shi mushriki da musulmi mushriki da musulmi ko ko mushriki da ubangiji Allah bai sauƙaƙa wa mushiriki ba rangwame ga mushiriki mushiriki shine wanda ke bauta wa wani Allah ko da ya haɗa a bautar shi da Allah Allah bai mai rangwame amma cikin wayannan shirki da kafirci sai Allah ya istisna'i sai ya cire ahlul kitab don wata hikima ahlul kitab an cire su duk da shirkin da suke da kafirci su da suka yi da Muhammad sallallahu alaihi wasallam an cire su daga wannan hukunci su ba a tilasta su su shiga wani addini la ikraha fi din ba a tilasta su shiga wani addini abin da ake a hannunsu kawai jizya ake karba wanda ana iya karban jizya a hannun shi wanda aka karbi jizya a hannun shi zama zimmi zimmi wato ya zauna a cikin daular musulmai ana karɓar jizya min shi a bar shi ya addini shi ya yi ibada shi kuma an yarda musulmi ya aure daga cikinsu an yarda musulmi ya yi tijara daga cikin tare da su ya yi kamfani tare da su ya komai tare da su su ne ahalin zimma amma su ba yarda su auri musulma ba wannan wani dalili za a faɗa daga baya amma kai za ka yi auren ahalul kitab sai ahalul harb ahlul kitab wa'anda ba su baya da jizya kuma suna yaƙin musulmai su ne ahlul har wanda ake yaƙi da su to su kuma wannan akwai hukunce-hukunce da musulunci sun fiɗa na yaƙi tsakanin shi da wa'anda yake musulman yaƙi to cikin wayannan kuma akwai al-musta'man wannan mutum ne kafiri min ahlul harb wanda ake yaki da su amma shi ya zo yake neman amana ya shigo cikin musulmi domin ko ya tsaya ya ji karatu ya fahimci menene musuluncin nan ko ya zo tijara ko an aiko shi to wanda aka ba wannan amana bai halatta wani musulmi ya taɓa shi ya kashe shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake duk man qatala nafsan mu'ahada lam yara ra'ihatal janna duk wanda ya kashe wani rai wanda aka bashi amana aka bashi alkawali ya shigo wanda ya kashe wannan rai to wannan ko kanshin aljanna ba zai ji ba to wayanda ba musulmai ba kamar wanda suke nan ƙasa tare da mu da na duniya fa meye matsayin su a yanzu yana da muhimmanci mu gane me matsayin su a yanzu to matsayinsu a yanzu mu'ahadun ne mu'ahadun mun yi alkawalin zaman lafiya da su ne ba zimmiyun ba ne ba zimma ba ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sulhul hudaybiya da mushrikai mushrikan makka ga sulhun da aka yi cewa duk wanda ya musulunta daga cikinsu daga cikinsu ya zo ɓangare tsallako wurin annabi muhammad da hulafa faɗin shi a mayar da shi in ya musulunta a mayar da shi in kuma wani daga cikin musulmi ya kafirta a bashi ya koma wurin ƙurashi sannan kuma a ajiye yaƙi shekara goma ajiye yaƙi wannan sulhu akan shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saka hannu wurin sa hannu aka ce hadha ma salaha alaihi muhammad rasulullah wa quraish suka ce a a ka cire rasulullah din nan ka cire shi mu ba mu inda kai rasulullah ne abu zamu yake ka ba ashahid a wannan sulhun nan da aka yi wanda bai da zurfin tunane wanda bai da zai iya tsammanin kai wani irin cuta ne aka yi wa musulmi cuta a ce wanda ya musulunta a mayar da shi wanda ya kafirta kuma ya je same su amma duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin shine shugaba qa'id ya yadda aka rubuta hannu aka rattaba hannu akan wannan bai kamata wani ya mishi jayayya akai ba Umar radiyallahu anhu shaydan ya ya rinjaye shi a wannan wuri domin ya yi hushi kwarai da gaske yake ba kai annabi bane ya za a yi haka annabi ya ce eh ni annabi ne yace kuma ka ce muna la tadkhulanna al-masjid al-haram aminin insha insha Allah aminin gashi kuma mun zo sun hana mu domin an ce wannan shekara cikin sulhun ba a shiga yi umra annabi ya ce eh na ce maka amma na ce maka wannan shekara ne Umar daga baya ya ce ya dinga sallah da azumi da abubuwa domin wannan muraja'a da yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace har wannan abun ya zama mishi alheri nan da in shugaba wanda aka yarda da shi kuma cika sharuɗan shugabanci ya yanke hukunci kuma ya hankuri don ya hango abin da kai me baka hango ba na ɗaya in ɗaya daga cikin sahabbai ya kafirta ya yarda yana da wani amfani tare da musulmi to ya koma can mana to amma in ɗayan su can ya musulunta kuma suka ƙi hana shi ya dawo gashi musulmi a cikin su to ai zaman nan da yake yi zai yinka koya ma du'afa a cikin musulunci ko ba haka ba musulunci zai yaɗu kuma ya yaɗu haka ta cikin su kuma ya zama musu ma rahama su kansu domin an hana a kai musu a kai musu to Shi ne mu'ahad kafiran da suke kasan nan da suke ƙasan waje kuma mu'ahadun ne an yarjejeniya ne a zauna lafiya a raba arzikin ƙasa ba za mu kai muku hari ba kuma ba za ku kai muna hari ba sannan kuma kowa ya yi addinin shi lakum dinukum wale din kowa ya addinin shi a ba kuma kowa yanci ya yada addinin shi an ba su yanci su shigo wurinmu su yada addinin su su kira Malin isa darka ke in za ka sa Kuros kuma ka je ka sa a'a an ba da iko kai ma an baka iko ka shiga kowa za ka je ko fafaroma ne ka je ka ce ka kira shi zuwa musulunci an bada wannan iko wani zai ce kai an cuce mu ko a'a a kai ma an baka iko ka je can kai wa'azi su ma an ba su iko su zo nan su wa'azi to yaushe za a samu cikin namu mai hankali da zai zai kafirta amma sufa mutane nawa nawa nawa ke musulunta nawa saboda haka wannan hudna ce abinda matasa ke cewa a'a wai a yaƙe su menene to duk wanda ya taɓa wani wanda ba musulmi ba a Najeriya ya taɓa shi to wallahi wannan ba zai ji ƙanshin aljanna ba domin wannan sulhu shugabannin musulmai suka yi shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zimmatul muslimina wahida yas'a biha adnahu ko da ba shugabannin musulmai bane mafi karancin musulmai yaje yayi alkawali da wanda ba musulmi ba to wannan alkawalin za a cika shi sai dai wurin malik sai an kawo wa shugaba ya zartar ya ce eh a zartar da shi to shugabanninmu ne suka ci a yi wannan sulhu waziri al-bukhari lokacin uh, sarkin musulmi a tahiru shi ya yi shawara da malaman da zai iya shawara da su ya rubuta musu ya ce ga wani al'amari ya zo muna turawa sun shigo ƙasan nan suna kama gari bayan gari in mun ce mu yi hijira ku kalli fiƙihun shi in mun ce mu yi hijira ya ce a rana ɗaya za a wayi gari garuruwanmu na musulmai sun koma garuruwan kafirai misali mutanen kano su yi hijira to na za su to kano kuma ta zama ta ba musulmai ba mutanen sokoto su yi hijira mutanen zaria su yi hijira ya ce yaya haka ya ce abin da ya fi mu tsaya mu yi sulhu da wayannan turawa tunda mun ga ba sa taɓa addini an gina musulunci akan abubuwa guda biyar wanda kun sani to sun ce ba za su taɓa ba za ku yi sallah za ku yi azumi za ku yi fitar da zakanku za ku yi hajji za ku yi komai abin da kawai suke so a wurinku shine haraji wato za mu biya mu ne masu biyan me kuma yanzu a jizya jizya za mu biya eh to eh daya kare ba shi ne nake nuna ba yace to tunda dai za a bari a yi duka wannan sha'airin din komai na addini ba za a taba ba mu ne za mu biya haraji to gaskiya Allah na jaraban bayan shi wani lokaci da alheri wani lokaci da sharri ya jarabe su da ya ba su mulkin ƙasa da alheri kuma yanzu ya zo ya jarabe mu da ya kwace mulki da sharri saboda haka mu ɗauki wannan jarabawa ce ta Allah mu tsaya mu tsaya mu yi sulhu da wa'annan mutane haka aka tsaya kai sulhu da su suka ce haraji na biyu ‘ya'yan manya da sarakuna da alƙalai da wayannan duka a kai su makarantar da za su yi don su koyi ilimin zamani ba ilimin coci ko na kirista ba fa ilimin zamani lissafi turanci da sauran tarihi da wasu abubuwa ba ilimin yesu ba da sharaɗi an ce sarakuna yawancin an zo sarki to sai ɗauko ‘ya'yan ku yangi yawancin suna ke turawa a ce gashi na ba turawa kuma su ne daga baya suka zama mai shugabannin kasa su suka zama shugabannin kasa kuma wani abu baturen nan da ya zo tafiya sai ga ɗabi'anmu ya ga hankalinmu ya ga natsuwanmu ya ga tsarinmu ya ga adalcinmu ya ga cewa kai ƙasan nan in inda ana so a zauna lafiya a wannan ƙasa to a ɗauki mulkin nan a basu ya yi tsara zaɓe zaɓe mai tsafta ya ɗauko ƙasan nan shi bature ya babu in go ku zauna ƙasan nan lafiya shin wannan sulhu da waziri bukhari ya ce a yi bai zama mana fa'ida ba ga musulmai domin sokoto tana nan garin musulmai kano na nan garin musulmai zariya na nan garin musulmai ku haɗa da kaduna ma hatta koma ta musulmai ko to haka mazo Allah sallallahu alaihi wasallam da yayin wannan sulhu da da Quraysh yanzu ina Quraysh din ba duk su musulunta ba to kun ga yanda sulhu yake kawo fa'ida shi yasa aka ce inna Allah rafiqun yuhibbu ar rizq wa yu'ti bir-rifqi ma la yu'ti bil-'urf Allah na son komai ai abu da laluma domin Allah rafiq mai tausayi ne Allah mai laluma ne kuma zai baka natija ta hanyar laluma ta hanyar eh, wato bi a hankali abinda ba zai baka in ka zo da tsanani ba in ka zo da tsanani ba za ka samu ba komai na ubangiji a hankali ba ganin macin za ta haihu ɗan nan wannan naƙudan da take yi ai ana lallaba wurin fitan ne don ta fitar me yaro ya fita lafiya a hankali da haka za a fito da shi kamar zawo fa to da zai lalata matan nan komai ubangiji abu a hankali yake saboda haka mu musulmi mu ɗauki hanyar laluma mu ɗauki hanyar wato eh, riƙe amana saboda haka wannan amana da aka ƙulla mu rike ta kada mu karya wannan amana fa'idan mu ce wani bai san ma'anan constitution ba sai na tsammani kamar ya saba ma addini bai saba ma addini ba a taimaka wa addini yake wannan constitution da kuke gani taimaka mishi yake yi ba wai saba ba taimaka mishi yake yi domin me ya ba mu zaman lafiya tsakaninmu kuma yanzu da muka gaya muku ubangiji zaman lafiya yake so was'alullaha al'afiya was'alullaha al'afiya ku roki Allah zaman lafiya domin duk rikici bai zuwa da alheri yahudawa ne aka sani da kullum kunna wutar yaki kullama auqadu naran lil harbi atfa'aha Allah wa yas'auna fil ardi fasadan saboda haka mu bi wannan alkawali mu zauna lafiya da mutanen nan kuma mu fi su a hankali wannan halayen nan namu shi ke sa suke musulunta halayenmu ba wata dubara ba akwai taubaiwa Allah yarinya karama aka kawo ta ta musulunta ta balaga me yasa kika musulunta ta ce wallahi ni na lura musulman nan ku kadai ne kuke bautawa Allah da gaske to me kika gani yace ah to zan gani mutum ne yana da shago a kasuwa in an kira sallah sai kulle shagon shi alwalla ya tafi masallaci kaga kai innan ka bude shago kana neman duniya ko da ki an ce ka nema amma baka san jihadi kake yi ba domin wanda yazo sayan kayan ka yana kallon ka yana kallon ka wannan sallar da zaka je ka yi sai ta musulunta da wani amana da zaka yi sai ta musuluntar da wani wani ya ce ya yi mamaki ya shiga kantin wani ya ɗauki kaya sai ya gaba kuɗi a hannun shi sai mai kanta ya ce je gobe ka dawo da kuɗin ya ce ya yi mamaki wani irin addini zai ba mutum irin wannan natsuwa kuma har ya yarda da wani abubuwa da yawa da ke sa mutane ke musulunta don halayenmu to amma yanzu matasanmu su ne matsalanmu matasa matasa halaye ya fara gurɓacewa maimakon ya ɗauki uswa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga sunnan manzon Allah daga malamai daga mutanen alheri a'a shi zai shiga facebook yanka kallon tsiraici yanka ɗaukar muyagun ɗabi'u na mutanen da su kansu rayuwa ta ishe su sai halayen mai gurɓace mu fara shaye-shaye mu fara fasikanci mu fara sace-sace mu fara yaudaran mutane duk wanda ya gan mu ya ga mayaudari kun ga kenan ba ma taimaka wannan addinin musulunci ko ko wayansu a cikin masu fito masu tsananin addini domin shi ma kanshi tsananin nan wani jahilci ne da kuma yakin addini domin annabi sallallahu alaihi wasallam yace samari za su fito karshen zamani masu tsananin addini suna karanta qur'ani amma bai wuce makogaransu zai wuce makogaransu kuma wa'annan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi fata da yana nan shi da kanshi zai ce zai kashe su Allah shi da mu to mu ci gaba Allah zai ce kafin eh. ya tsallake nan waɗansu sukan ce su nan kafiran da aka yi alƙawari da su suna warware alƙawari saboda suna samun musulmi suna zaman su lafiya lau sai su faɗa mu musulmin cewa nan kafirai ko wanda ba musulman da aka yi alƙawarin zama da su sukan warware wannan alkawalin su faɗa ma musulmai na ɗaya in an samu wata ƙa'ifa ko wani ɓangare na kafirai ya wa musulmai da hari za mu zo mu karanta a cikin wannan suratul anfal za mu zo makaranta har yanzu har yanzu ba a warware wannan alkawalin nan babba ba dan me domin cikin alkawalin an yi cewa duk wanda ya faɗa ma wani da hari to ƙasar gaba ɗaya da musulminta da mar ba musulminta ba su haɗu kuma su murƙushe wancan saboda haka me yasa aka yakin basasa yana cikin alkawalin cewa baka da iko ka zo da bindiga ka ce wai ni na yanke ƙasa a'a baka da iko domin yana cikin alkawalin cewa in muna so mu rabu da ku ga sharaɗin sharuɗar rabuwa saboda haka yanzu an samu wayansu sun kai hari wayannan ba yanke alkawali suka yi ba mujrimai ne kuma a cikin sharuɗan akwai yanda za a yi ma mujrimai shi yasa muka ce ku shiga soja ku shiga yan sanda domin ba mu da mutane ne soja da yan sanda shi yasa suke yin irin wannan laifi ana kyale su to amma yanzu in sun yi to ya kamata duk wanda ya laifi a gurfanar da shi a hukunta shi domin ya zama darasi ga wani ba wai ya yanke ba yanke alkawalin bane na ɗaya na biyu kuma musulmai in ya faru irin wannan hali biyu ne in halin akwai hukuma to wajibin hukuma ne ta tsaya ta kare haƙƙinku ta kare jininku ta kare komai naku to in halin da ba hukuma fa shi constitution ya ce akwai abin da ake kira self defense ba za ka tsaya ba haka kawai wani zai ta kashe ka a'a kai ma ka yi kokarin ka me ka kare kanka daga sharrin shi a kuma lokacin da kana neman hukuma ta kawo maka me agaji mun san lokacin da mu da in ana wani rikici police barak da wurin gwamnati ba shine wurin komawa a labe ba to haka musulmai haka musulmai ku samu polis da 'yan sanda da sauransu sai ku samu wani da za ku laɓe amma duk da haka ina kira kamar yadda nake kiran mu mun fi su yawa a ƙasar nan muna da littafin da ba su da shi kuma muna da shiryar da ba su da ita ya kamata mu mu fi su basira iya tafiyar da mulki ba su su koya muna ba ba za mu ce suna yi ba mu mu yi a'a mu samu basira tafiyar da mulki haɗa kansu da kuma kawo ci gaba cikin ƙasa kasu same mu da ha'inci kasu same mu da yaudara kasu same mu da fasikanci su same mu da gaskiya to wannan sai kaga sun samu natsuwa nan gaba ma an ce ku kawo shugaba su da kansu su mun fi so daga gare ku kamar yadda turawa da za su tafi suka ce a'a wannan ƙasa ba zai yi ba sai su to dole sai mun koma haka Allah shirya da mu eh eh makanan eh akwai dokokin da yake a cikin constitution su saba ma dokar musulunci wanda yake mun yadda mun rattaba hannu akai shin wayannan dokokin shikenan sun zama wahayi an saukar daga sama ba iya canja su a'a nan gaba in basiran mu ta karu wayon mu ya karu dibaran mu ya karu duk inda muka ga ya canja sai mu zauna da su ayi sulhu a canja shi eh me a fa cikin ai kullun cikin lalura muke tunda bature ya shigo cikin kasan nan cikin lalura muke amma dai abinda nake cewa wayannan kafurai kafurai ne mu'ahadun an yi mu'ahada da su ne musta'manun mun ba su amana baka da iko ka kai wa wani a cikin su hari kuma wanda ya haka ya karya shari'a ya karya littafin Allah kuma ba zai ji kanshin aljanna ba to in kana da matsala da sufa kawo wurin shugabanni shi yasa wannan aya tace idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawfi adha'u bihi wa law radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum in wani abu na aminci ko na tsoro ya zo ma musulmai sai su je su yaɗa shi a'a ku mai da shi zuwa shugabanni lalle cikin mutane masu bincike za a samu yadda za a shawo maganin wannan abu ku bar ɗaukar law into your hand kar ku kashe wani kai yanzu musulmi na wannan zamani musulmin zamanin nan an gaya maka jihadin ka yanzu domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan ranar tashin kiyama ba zai faru ba sai an ɗauke ilimi yurfa'u ɗauke ilimi za a yi kuma a sauko da jahilci ya tabbatu kuma dukiya ta wanzu ta yi yawa sannan alfasha ta yi yawa sannan kuma kisa kisa zai yawa a wani hadisi game da kisan nan domin annabi sallallahu alaihi wasallam ce alqatlu bainakum kisa tsakaninku ko musulmi musulmi za su suna kashe juna kuma in ka lura a duniya yanzu mafi yawan kisa tsakanin musulmi ne an ɗauke ilimi saboda ka jihadin da ya fi jihadi a wannan zamani tunda ilimi ne zai tsada ka tsaya ka yi ilimin addini tunda zina za ta wanzu ta yi komai ka kare kanka da iyalinka duk wanda ya kare kanshi da iyalin shi yi babban jihadi tunda kisa ne zai yawa kada ka yadda hannunka in ba soja ba da ɗan sanda wannan an ba su lafin an ba su authority soja da ɗan sanda an ba su authority ko su ma authority su sai shugabansu ya ce fire dan kana da bindiga kan ya kawai ka halbi mutum to kai ma ka zama modara sai an ce maka faya ka kalba sannan za ka halba fa ka tsaya kuma su kaɗai ne aka ba yanci su yi halbi su kashe mutum wanda wanda yake soja ko ɗan sanda ya kashe mutum to kamar an yanka kaza ne bai da wallahi amma wanda ya kashe wani mutum a yanzu yadda muke ko 'yan sara suka ko masu kidnapper ko wani abu to wannan in mutumin da ka kashe mumuni ne to kai kuma azabarka shine ka dawwama a wajen jahannama in wanda ka kashe mu'ahad ne wanda ake zaman lafiya da su kai kanshin aljanna ma ba za ka ji ta ba sannan kuma ku san wani abu da mu'ahada wannan rahma ce ga Allah akan mu mu'ahadan nan ko ko wannan alkawali da ake na zaman lafiya bayan mun yi shi mu mutanen Najeriya cewa duk wanda ke aka haife shi a Najeriya ɗan Najeriya to an haramta wani ya kai mai hari shi ya kai wani hari duke shi ta haramta duke ka ta haramta kan shi shine mu'ahada sai kuma aka zo aka yi na garuruwa tsakanin Najeriya da Togo da Benin da Ghana aka zo aka yi mu'ahadan cewa ɗan Ghana ba zai kawo wa ɗan Najeriya hari ba ɗan Najeriya ba zai kai wa Ghana ba bayan an yi na Afirka sai aka zo aka yi duniya shine majalisar ɗinkin ne duniya ita ma mu'ahada ce a zauna lafiya a duniya so yanzu babu wani dalili da zaka ɗauki bomb ka ce zaka shiga kasuwa ko wani wuri ko da ƙasar yahudu ce bai kamata ka yi haka ba in akwai wani yaƙi ka bar masu yaƙi da ita su yi amma kai ka je ka yi kun fahimta alhamdulillah to ga hajji asma'u suleiman kawo ta ba da sadaka na alkur'anai guda uku

gari Allah ka warware musu mata masu juna biyu Allah ka sauke su lafiya waɗanda suke aikowa cewa a musu addu'o'i daban-daban Allah ka san su ka san bukatun Allah ka biya musu bukatun su na alheri ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة لا حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا من لدنك إنك أنت الوهاب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا دار عين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.